الله وبركاته Allah da ya ba mu ikon dawa domin ci gaba da karatunmu na kitabul ahbar a yau biyar ga watan ɗaya al-muharram kenan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in shif wanda ya dace da sha biyar ga watan tara miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas makon da ya gabata mun yi bayani ne akan siffar yadda ake alola in ban manta ba muka ce ya rage mana siffar yadda ake wanka ta tsarki da yanda ake taimama to za mu jinkirta su ne ko za mu gama mu wuce eh a ce a wuce da shi ke bari mu ɗauki wankan sarki idan mun ce wankan sarki ya kunshi wankan janaba wankan ɗaukewan jinin al'ada wankan ɗaukewan jinin haihuwa wannan biyu ga mata ne kuma ya ƙunshi wankan da ake mamamaci in ya mutu ya kuma ƙunshi wankan sabon musulunta domin ana ɗauka yana da janaba ko tana da janaba ko kuma ta soma al'ada sanannen al'amari ne wanka wani nau'i ne na tsahara da nazafa zafa. musulunci dama addini ne na tsafta da tsarki ko tsarki da tsafta shi sa ya shan'anta mana yin wanka a wasu munasaba mabambanta kuma ko ba a gaya maka ba lokacin da ɗan adam ya sami ko janaba ta same shi yakan sami rashin nishadi kuma yakan sami kansa cikin kasara da mutuwar jiki wannan wanka yakan dawo ma mutum da nishadi da karkashi bayan kasancewan shi wani abu na kauda nau'in ƙazanta ta ma'ana da ta hakika mun ce ta ma'ana bi ma'ana yanzu da za ka fito gidanka kuma janaba ta same ka in ba kai da ka sani ba sai in ka gaya wa wani ba za a iya cewa ga janaba a jikinka ba kaga kau da wannan ƙazantar ta ma'ana ce ana yin yinsa kuma jan bauta ga Allah don haka Allah ya shar'a in ba tun haka ba da sai ka wanke da ruwa da sabulu ma inda kazantan ya fita da inda ya shafa to amma komin iya wankan ka da fesa turarenka za a ce ba ka da sarki shi sa alkur'ani ma yake cewa innamal na najisun waɗanda ba musulmi ba mushrikai jata ne domin ba sa wankan tsarki kuma babu tauhidi a cikin zuciyarsu tsarki na ma'anar haƙiƙa a zantar da ta fita kaga za ka tsabtace ta ka wanke ta in ma ta shafi wani waje za ka tsabtace shi ala kulli halin waɗannan abubuwa da muka ambata mun ga mun san suna hana ka wasu nau'in ibada har sai ka yi irin wannan wanka na tsarki ya ake wankan tsarki farkon farawa dai kamar yadda muka yi ta faɗi a alola sai ka sami ruwa mai tsarkakewa وأنزلنا من السماء ماء طهورا ruwa mai tsarkakewa shine wanda yake cikin sifar halittar da Allah ya halicce shi launinsa bai canza ba ɗanɗanansa bai canza ba ƙanshinsa bai canza ba canjin kuma da abin da ba suna tare a wajen zamansa ba Da ya yi kila ƙasar akwai kanwa ruwan kaji yana ɗanɗanon kanwa ko ƙasar ta gishiri ne ruwan ya ɗanɗanon gishiri ko kuma ruwan da ke wajen akwai kainuwa da kuka kaga ya ɗan canza kala duka wannan ba a cikin ibarin da shi wani abu ne wanda yake ba su da alaƙa fata-fata in ya canza masa kama ko ya canza masa ɗanɗano ko ya canza masa ƙanshi to wannan ba za ka yi wankan tsarki da shi ba Ga abin da za ka ɗibi ruwan da shi ana son ka ƙaranta ruwan da za ka yi wanka da shi daidai bukata in kana iyawa kuma gangan jikinka zai shawwace ya wadatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka da sa'i guda sa'i bai ƙarisa iya ba mudunubi hudu shine sa'i ɗaya ba laifi ba ne in ka yi da abin da bai kai haka ba in jikinka zai iya wadatuwa wajen wanka ba laifi ba ne in ka yi da abin da ya ɗarma haka in yanayin jikinka wannan adadi na ruwa ba zai ishe ka ba amma dai muhimmin al'amari shi ne abin da fuka suke cewa taƙalilul ma ya zan ka karanta ruwa a lokacin wankanka domin ba wanka ne na nishaɗi ba balantana kai ta faca-faca da ruwa kamar agwagwa ana son lokacin da za ka yi wankan kada ka zan tindir zindir in so samu ne ya zan da ɗan matari ko ɗan kamfai domin allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi cancanta a jikunyarsa amma in ka yi zindir ba kai laifi ba za ka ɗibi ruwan nan ka tafi da shi ban ɗaki ko inda ma ko ina kake wanka amma ka fitice kanka barin ganin mutane wannan muhimmi ne lokacin da ka tuɓe kayanka abu na farko da za ka so yi wanke hannayenka zuwa wuyan hannu ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu so biyu ko so uku kamar yadda hadisi ya san da sannan ka tarkata ko ka sa hannun dama ka ɗebo ruwan ka zuba a hannun abunka amma kada ka manta lokacin da za ka soma wanke hannun nan dama ka san me ka zo yi me muka zo wankan tsarki a zuciyarka ka san abin da ka kudurta kenan ita ce niyya innama a'malu bin niyyat wankan tsarkin nan a zuciyarka dama kana kudurta abinda aka hana ka yi kamar sallah kamar shiga masallaci kamar tsawafi to yanzu kana neman halacce shi da wannan wanka a zuciyanka ana son a ɗauke maka wannan dattin ko ƙazantar ka zama tsaftsaf ka fuskanci ibada to bayan ka gama wanke hannu so uku ko kafin ka sa hannunka a cikin ruwa ko kuma ko dai ka karkata in wanda za ka karkata ne in wanda za ka ɗebo ne ka ɗebo ruwa da hannun damanka ka zuba a hagunka ka yi tsarki ko ki tsarki domin muna cewa wannan wanka da muke sufantawa ya shafi wankan janaba maza da mata ya shafa ya shafi wankan ɗaukewan jinin al'ada mata kawai ya shafa ya shafi wankan ɗaukewan jinin haihuwa mata kawai ya shafa a lokacin da aka wanke ƙazantar kuma inda wani waje da ƙazantar ya shafa sai a wanke amma duka wannan da tafin hannun hagu ba a sa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko namiji ko ta mace a yi amfani da hannun dama wajen yin tsarki a gaban ɗan adam to bayan ka gama ita ma hannun hagun sai ka goge a ƙasa saboda ka taɓa ƙazanta sai kuma ka sa ruwa ka wanke in kuma akwai wani abu da za ka wanke da shi ma ba wannan ba saboda ci gaban zamani bayuka za ka gantu ba abinda babu ya fi wajen kwanan wani ma kyalli da kyawu to ya dai rage naka maganar da muke dai ka tabbatar da ka wanke hannun hagun bayan ka wanke kafanta mataki na gaba malamai ƙasa su suna cewa ka wanke daga cibi zuwa gwiwa gaba da baya gaba da baya in an ce gaba da baya har mazaunanka kenan za ka wanke domin cibi ya hau mai shi ko a wajen wanke wannan ka natsu ka tabbatar da cewa duk wani saƙo na jikinka ka bi a hankali kana zuba ruwa kana cuɗawa kana zuba ruwa kana cuɗawa domin ruwan ya gane jikinka kamar yadda shari'a ta yi bayani sai dai duk inda za ka wanke wanda shari'a ta yi umarni jikinka mabayyani ba a ce inda wani rami a shiga a wanko ba wannan bidi'a ce saɓanin koyarwar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun fahimta amma tsagin tsakanin mazaunanka sai kawon wanke shi da kyau namiji ne ko mace ce idan ka gama wannan sai ka sami ruwa ka sa a hannunka mai danshi afwal sai ka yi alola za ka zo mataki na gaba har yanzu ba ka yi alola ba sai ka yi alola irin alolar da ake yi in za a yi tsalla makon da ya wuce mun yi bayani to irin shi za ka yi bambanci in akwai wannan alolar ta wanka za ka yi sau ɗaiɗai ne ƙafa ɗaiɗai komi ɗaya a abin da ake uku ka samu ka gama alolan har ƙarfe wato har zuwa wanke sawu zuwa gidan ƙafa ka samu in ka zo ƙafa ka jinkirta wanke tawo sai ka gama wankan ka tas sannan ka wanke ƙafafuwanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a tufan wankansa da ya koyar da mu a ɗaya daga cikin sahihan hadisansa idan ka gama alola sai kuma ka zo mataki na gaba ka jiƙa hannunka a ruwan ko ka ɗebo ruwan ka jiƙa hannunka sai ka bibiyi daƙin kanka ka tsuma su da danshin hannunka ina jin na taɓa bayani in ba dai ina ga kama ba cewa ibn al-qayyim ya yi bayani ɗaya daga cikin rigakafin ciwon kai ko amotsani ne saboda gashin ɗan adam lokacin da ya yi inzali janaba ta same shi gashin kansa sukan bubbuɗe kafafen idan kana farara ruwa ka kafafen gashi tushen gashi ya bude yana shiga zai haifar maka da matsanancin ciwon kai wannan yana ɗan daddanna danshin nan zai tattoshe kafafen gashin kanka ta yadda ko ka zuba ruwa ba zai maka illa ba insha Allah to daga nan sai ka ɗebo ruwa ka kamfato a tafukan hannunka sai ka wanke kanka ko ki wanke kai kai ya haɗa da fuska da wuya da kunni da menene don koma kaje sayan kai da ƙafa eh. sai aka cire maka ƙoƙon aka baka me za ka yi da shi eh so abinda nake son na ce lokacin wanke kanka za ka wanke har zuwa wuya ƙasan inda ake kira bakin kai ruwan nan kamar yadda hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kamfato shi ya wanke sau uku salasa ya ce. a cuɗa sosai komin yawan gashinka komin yawan gashinki wajibi ne dole ne a tabbatar da cewa ruwan nan ya wuce gashin ya kai tushen gashin gaba ɗaya kan fatan kan ya jike sharkaf wannan wajibi ne sannan wajen wanke kai ba kai ne ga mu maza kawai yake da gashi ba akwai jini gemu kuma yakan bambanta daga na wani zuwa na wani wani na shi shaha shaha ne kana maganin fatar in ka dube shi wani ko ɗan dumbuji ne yana da yawan gaske sannan wani nashi ɗan siriri ne wani kuma kutuɓa kutuɓa ne gashin nashi kamar da yadda muka san mafi yawan gashin mu mu mutanen tukuru an gane abinda nake son na ce komin yawan gashin gelinka komin yanayin gashin ka tabbatar da cewa yadda ka wanke kanka ruwa ya shafi fatan kanka ko'ina haka za ka wanke gemunka ruwa ya shiga ƙarƙashin haɓanka mun tashi daga gemu mun koma haɓa gemu gashin gemu haɓa ka wanke shi da kyau ka tabbatar ka wanke kuma wajen wanke wannan ka inda duk kake tunanin ruwa ba zai kai da sauri ba ma'ana farmin idanka ƙasar hancinka wajen kunnuwanka ka kula da su a nan ne har wasu malamai suke cewa fuka'a ana samun bambanci tsakanin alola da wanka a alola in kai shafan kunnen ka shi kenan a wanka ana son simahul uzunai kafafen ma ka ɗan sa ruwa haka kai masu haka da shi haka ina fatan an fahimta ka yi wankewa na ɗaya ka sake wankewa na biyu ka sake wankewa na uku ka gama wanke kai daga nan sai mataki na ƙarshe shine ka ɗebi ruwa ka zuba a tsagin jikinka na dama ka wanke kafin ka wanke tsagin jikinka na hannu duk wata gaba da ke jikinka mai guda biyu ka tabbatar da ka soma wanke dama kafin ka wanke hagu hatta ƙirjinka sai ka kasa shi biyu da gadon bayanka ka wanke sashi gefe guda sannan in ka gama da dama ka wanke hagu daga nan kuma har ƙasa kana yi kana cewa duk wani inda yake da lankwasa ka bi da hannunka kamar ƙarƙashin dumbarunka nan leɗan kaɗin nan na sama da na ƙasa wani yakan ɗan sauka ka bi ka gwaggoge kamar nan wasu nasu yakan ɗan yi kwarni da ƙarƙashin gwiwa shi ma da yawa yakan yi kwarni ka bi ka wanwanke Ya tsunka na hannu da na ƙafa ka tabbatar ka bibiye su saƙo-saƙo cikin natsuwa kuma a hankali wasu sukan yi kuka cewa to bayan da za a yi su tafi tsakiyar bayansu ka yi abin da za ka iya ta haka da ta haka wani ya taba tambaya na to malam sai mu samu ma mu tsuma dogo mu rinka jai ta haka ce a'a ba a ce ba ba a ce ba kai ka tsananta ma kanka ka yi abin da za ka iya in dai ka zuba ruwan da kyau ka cuta ta nan ka cuɗa ta nan ka cuta ta ka cuta ta in Allah ya so ya cuɗu sa'annan ga mata akwai mulahaza ki tabbatar ba ki kitsan da zai hana ruwa isa zuwa fatan kai idan akwai irin wannan kitsan in ma dai saboda matse shi da aka yi wa in ma dai sabida an sa masa wasu robobi har zai hana ruwa isa wani sashi na kai to ya zama wajibi kafin a yi wankan tsarki a walwala wannan na biyu ga mata mustahabi ne ba dole ba ga tsarki na al'ada ba wankan janaba ba ta walwale kitsanta in za ta yi wanka amma ba farari ba ne kamar yadda malamai suka yi bayanin hadisin da ya zo da shi in ta walwale fa biha wa ni'ima in ba ta kwance ba babu komai wankanta ya tabbata ya yi insha Allah ta wannan bangaren kenan wannan ga wankan al'ada banda wankan janaba domin an ce mace walwala kitsanki in zaki wankan janaba ya zama dole to wata fa ba za ki ma kitsan ba har abada ko kuma sai kila ta sami kanta a yanayin da ba ta tare da ni haka ba zai yi ba wannan sifar wanka ne ala wajihin akmal ka haɗa farullai ka haɗa sulloni ka haɗa mustahabbai ka kwaikwayi wankan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi ɗaukaka shi ya fi daraja shi ya fi lada ga wanda Allah ya ba shi da za a ce duk bayanan nan baka ɗauki komai ba an tashi abokinka ya ƙara maka bayani ka nemi bayani ya yi ba ka baka iya ɗauka ba to akwai hanya wadda take takaitatta sauƙaƙaƙa wanda kuma in ka yi wanka ta wannan hanyar ta yi in ka sami irin wancan ruwa da muka ambata bisa sifan da muka ambata ka zo ka ƙudurta niyya a cikin zuciyarka ka wanke ƙazanta shi kenan sai kai ta kwama ruwa kana tuɗawa ko ina ta gaba ka ji wasu matakai ba Wankan ka kuma ya yi amma wanda ya bi wannan sifar ba ɗaya kuke ba wajen lada to na kosan in aka ce ga aiki kala biyu duk lokaci ɗaya za a yi shi wanda ya yi wannan kalan biyan shi dubu goma wanda ya yi wannan kalan biyan shi dubu ɗaya ba na tsammanin akwai wanda in ba ƙaddara ba zai yi wanda za a ba shi dubu ɗaya duka minti biyar biyar ne za a yi a gama kuma ba zai kallafa maka wani cuta ko wahala ko kashe wani abu tun da wannan ya fi wannan tsarin biya ba na jin da wuya wanda zai ce na zaɓi na dubu ɗayan nan galibi a ɗabi'a ta mutuntaka za a zaɓi ta dubu goma ne a yau gashi ma zahiri muna gani mutum yana aiki yana neman aiki ko ba haka ba ne abu dai nan dai abinda muke gani yana aiki yana neman aiki ko ba haka ba yanzu wanda yake koyarwa sai aka ce ga wani aiki an samu mahaji ana neman shi a matatan mai anya ba zai je ba to kila in ya san ma zai samu ko ba a neme shi ba zai nema haka dai misali na bayan kawai domin mu gane mahimmancin in an ce ga sifar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ko da wata sifar tana isa to ka yi ƙoƙari kai kwaikwayon nan darajarsa muƙaminsa mahimmancinsa da ladansa na musamman ne Allah ka dakar da mu wannan ita ce sifa ta wankan tsarki Allah ta'ala ka ba mu ikoni sai taimama in a da a hada in ne taimaman sai duk mai tambayar mai tambaya ko ya kuke gani yawwa mu hada biyun mu buge to malam da ne ke ta daga hannu na ban ji ba fa eh wanda ya yi ninya ya yi alkafu a cikin kududdufi ya ci cuɗa jikin shi ko'ina wankansa ya yi matuƙar ruwan nan mai tsarkakewa ne aiki yadda kai wanka na tsarki inda da ninya kai ya yi duk yadda kai kama tomo ta wanke ƙafa kai sama in dai ka wanke yadda ya kamata ko ina da ina kuma da niyan wankan ba sai dai a ce ka rage ladanka saboda ne baka yi koyi da abinda ko da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ba Allah ka sa mun dace to sai kamar yadda muka sani akwai abubuwa da dama wanda ba ka yi su sai da tsarki tsarkin nan kuma akwai ƙarami akwai babba ina nufin ƙarami a lura ina nufin babba wanka to a wani yanayi ɗan adam kan sami kansa bisa lalura laluran nan takan zo ta hanyoyi mabambanta wani zarafi laluran a jikin ɗan adam ne yana fama da wani irin nau'in rashin lafiya wanda bai yiwuwa ya tabarwa, amma ya mashi kashe kai ya tabarwa har sai an kai yanayi irin kara kuma in ya taɓa ruwan nan ko ya yi amfani da shi a gangan jikinsa to ciwon da ke damunsa zai iya karuwa ko kuma ana fatan wata ɗaya ya wanke zai iya kai rabin shekara saboda taɓa ruwa da yake yi akwai irin waɗannan cututtuka ko kuma in wani yanayi ya sami kansa ba taɓa ruwan ne ba zai iya ba sai dai akwai gaba muhimmiyar da ba zai yi wa a taɓa mata ruwan ba ko a zuba mata ruwan ba to kuma tsarkin nan kamar yadda nake kala biyu ne akwai ƙarami akwai babba ƙarami a lula ya wadatar da shi tusa kai lona ya wadatar da kai ka zama mai tsarki ka ci gaba da sallah ko ka yi boli ko ka yi ba a haya wannan kuma an daɗa darajar ƙazantar ne domin wancan alolar kawai za ka yi ba sai ka je ka taɓa ruwa ba ba a taɓa ruwa in an yi tufa amma in kai boli ko kai ba haya fa ko maziyi ya fita ko wajiyi fa sai ka yi tsarki sannan ka zo ka yi a lura, duka waɗannan ƙananan tsarki ne amma ga wanda maniyi ya fita ko ya haɗu da iyali ko da maniyi bai fita ba ko matar da ta gama jinin al'ada ya ɗauke ko haihuwa jinin haihuwa ya ɗauke waɗannan manyan tsarki ne manyan tsarki ne to idan akwai laluran da ba za a taɓa ruwa ba fa wanda ta gama al'ada sallah ya dawo wanda jinin haihuwa ya ɗauke sallah ya dawo to akan samu yanayin laluran ciwo da ba za ta iya taɓa ruwa ba akwai wata matar da ta yi tambaya ta yi mummunan karaya wanda inda take nan take ko ni yin mata ake yi ta yi al'ada ya ɗauke ba duk da za a yi ta yi wanka ko wankan ba za a yi mata ba ya za ta yi kaga lalura kenan a jikin ɗan adam akwai nau'in lalura ta biyu lalura na rashin samun abin da ɗan adam zai wankan tsarkin ko ya yi alula rashin ruwa ke wanda shi alkur'ani ma ya soma ambato garin kuntum junuba falan ma ma'an fata yammamu fa'idan fayi ba za ka yi alolan kana bukatar alolan ko za ka yi wankan kana bukatar wankan amma ba ruwa ya ka iya to a irin waɗannan yanayi da lokuta taimama tana tsayawa matsayin alola taimama tana tsayawa matsayin wankan tsarki ko wanke ne ga maza da mata duka kawai abinda da za ka yi wajen niyyarka kai ka san wani irin rashin tsarki kake da shi alola ce ta karye kuma za ka yi taimama ka ga ƙudurinka a ka? karamin sarki ne kana neman istiba'a ce ta alolar da ba ruwan da za ka yi don ka sami daman yin sallah a wannan janaba ce ta same shi yana da lalura da ba zai sauwaƙe masa ya wanka ba kamar yadda ya auku a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai ya sami haɗari kan shi ya tsari kuma ya kwanta bacci ya mafarki janaba ya same shi ya tambayi ‘yan uwansa ya zai yi sai suka ce masa ai ba abin da za ka yi dole sai kai wanka ya yi wanka ruwa ya shiga kwakwalwar shi karke zan sanadiyar hallaka ka ya mutu aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsakiyar manta a ta taima yana cewa sallallahu alaihi wasallam qataluhu qatalakum Allah ama sa'alu iz ya ya'lamu sun kashe bawan Allah kai ci Allah wajen dan me ba su tambayi hukunci ba tun da ba su sani ba ai waraka da maganin jahilci tambaya ne kada ka yi wani aiki da molanka sa'annan in muka sake ɗaukar hadisin amma shi ma irin wannan janaba ta taɓa samun shi ya ce fata mamastu ta mamugal kima yadda jaki ke wanka a tara da an ce a yi taimama in za a yi alola shi kawai sai ya yi kiyasi ce to in dai wannan haka ake yi to dole sai na buɗe jikina da ƙasa kenan sai dai ta wankan jaki ya kifa nan ya kifa nan ya kifa nan to shi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai ya wadatar da kai kai haka ka buji ƙasa ka shafi fuskanka ka shafi hannunka nan abinda muke manoniya akwai lalurori mabambanta waɗanda suke tilasta mu mutum ya yi taimama tilastawa na ce wajastawa ke daga ciki akwai rashin lafiya akwai kuma rashin ruwa malamai sun tausi'i fukaha na ke nufi suka ce idan lokacin sallah ya yi kana jin za ka sami ruwa misali ka zo nan ba ruwa sai kana jin da za ka can masallacin ko can za ka sami ruwa to sai ka wasu malaman ma suka ce idan za ka yi azumin alal misali farkon lokacin ba ruwa kun san muhtari iri biyu ne lokutan sallah muna da alwaktin ikhtiyari wato lokacin da aka fi so ka yi sallah sannan muna da alwaktin adari lokacin da muhutari bai fita ba in kai sallah ka yi daidai sannan muna da alwaktin daruri lokaci na lalura ma'ana in ka kuskura ka kai wannan lokaci ba kai sallah ta saba ma sannan na hudu muna da alwaktul qada lokacin biya bashi yanzu ake binta kamar wanda zai yi la'asar yanzu Allah ya kiyaye ka kare mu da wannan al'amari to suka ce in kana jin lallai za ka sami ruwa to sai ka ɗan saurara ka sami ruwa ka yi ruwa in ba haka ba farkon lokacinka ka yi taimama kawai kai kala na biyu suka ce idan ba sakaki da son zuciya ba wani dalili da lalura ya jito maka ba ka yi sallah ba ga lokaci zai fita in sai ka yi alola ko wanka to sai ka yi taimama ka gabatar da wannan sallah kafin lokacin da ya fita daga baya kuma sai kai yi wankan in wanka ne ko ka yi alolan don wata sallah ta gaba ba wannan ba misali janaba ta sami mutum cikin dare bai samu yin wanka ba kuma ba da ganganci ba ya ji tashi baccin ne kawai ya nauyi ko da ya falka sai ya ga in ya ce sai ya je ya yi wanka kana ya zo ya yi lokaci zai fita rana ta fita wa'anan sai ya yi taimama ya sallashi amma abinda wasu kan ce in ina son jami'i kafin in wanka za a yi sallama zan iya taimama in ina da janaba la za ka iya sai ka je ka yi wanka wankan tsarki sannan inda dama da lokaci ka zo ka bi jam'i abinda Allah ya baka alhamdulillah wannan karan bayani ne na abubuwan da kan ƙara sa a yi taimama nan kamar yadda na ce in babban tsarki ne ne maganar da karamin tsarki a ƙudirinka, a niyyarka a zuciyarka ba a baki ake faɗi ba kana niyya ce taimaman nan da za ka yi ta zama mafafi ko matsayi na wancan wankan tsarki da baka samu yi ba ko dai saboda rashin lafiya ko saboda abin da za ka yi wankan tsarki da ke babu wani kaga yan yana iya bambanta gwargwajen yanayinka alasa muna tare wannan kenan a ina za ka yi taimama fata yamma musa Hida? Allah ya ce a nufi fuskan ƙasa fuskan ƙasa kowace iri ce ƙasa farar ƙasa ce wajen jan ƙasa ce gangari ne yashi ne ƙura ne dutse ne to ana taimama a kan fuskan ƙasa sai dai ka tabbatar da gun yana da tsarki gun yana da sarki banda inda yake akwai na jasa ya ake taimama ya ki komi sauki ka buɗe tafin hannunka haka kamar yadda na yi kun gani sai ka haɗa su haka kamar mai shillar ruwa an gani ko? fuskar ƙasar nan sai ka haka ka dan buga kaga kura zai ɗan shafi mene tafin hannunka sai ka dago su haka sai ka ɗan haɗa ka ɗan kakkaɓe ka ɗan kakkaɓe haka gaji ka gani haka daga nan kuma sai mene sai ka shafa a fuskanka ka wanke fuskanka da shi ka wanke fuskanka da shi fuskan da ake kankan ba to Allah ban isa ba wannan fuskan nawa mai daraja yau ga shi saboda bautanka nake bulan buɗaɗe shi da kura amma fa kakka dibe kuran da zaka zuba a ido ke ma aka ce ka ɗan kakkaɗe don kare maka illa abinda ya waje ba ka lura wajen wanke ka da ƙura mun yi ta'arifin fuska ko wannan ɗin dai za ka shafa ma daga matsaran gashi zuwa ƙarken haɓa daga tushen kunni na dama zuwa na hagu za ka shafe ka mutsuke in ka gama da hannayenka tafin hannunka duka biyu idan ka gama sai ka wanke hannunka kuma zuwa wuyan hannu halal wannan shi ne mafi inganci a ruwayoyin hadisai yadda ake taimama Ya sa na ce ya fi komi sauki gashi akwai hadisi da ya zo a kan abdarbatar saniya amma da ifi mazhaba ta imamu na malik ta yi aiki da shi amma a sauwar akwai wannan na farko da muka yi idan wannan za ka yi to bugu na farko shine za ka shafi fuska sai ka sake haɗawa sai bugu na biyu da shi za ka shafi hannu shi kuma shafan hannun za ka soma da hannun dama ne bayan hannun dama ga shi zirage wannan hannun hagu gashi sai ka ɗan yi mashi kwasa haka ka gani ka gani kan yatsanka na dama sai ka ɗauki tafin hannunka na hagu wanda ka yi ɗan mashi kwasa sai ka yi mashi haka ka gani? ka gani? ka gani? sai ka yi shi haka zuwa nan ka tsayi gwiwan hannu ka shafe bayan mai kenan na ne sai ka dawo ka kifo sai ka shafe ciki kaga an samu abokin zurmi an gane ka shafo daga can inda ka kure ka dawo to daga nan sai a rama mafura kura a niyarta in ji hausawa ko yaran hausawa me kenan ya mata shafi abu sai ka in ka haɗa su haka to sai ka yi faɗi zarce ka gani suna haka sai ka yi haka sai ka yi haka sai kuma ka shafo hannunka na hagu zira zuwa gwiwon hannu kada ka shaje bayan hannunka kenan da kura sai kuma ka dawo ka shafe cikin hannun nasa shi kenan sai ikama ba kiyama ba sai iqama shikenan ya eh, dama da dama aka ce ka zoma wannan a takaice kuma a bayyane taimama kenan wanda ke halatta maka kai sallah a lokacin da ba ka da ƙaramin tsarki ko babban tsarki ninya ke bambanta ƙaramin tsarki da babban tsarki to ita na lokaci ne kafin lalura ya kawo lalura na kawwa ba kuma sake taimama ba za ka ce shehu ya roƙa mani ba to yanzu za mu iya buɗe dama mai tambaya ya yi tambaya ko a wankan janaba ko a taimama bismillah wa alaikum assalam hmm. to abin na hmm. to wanka mun ambaci wankan janaba wankan al'ada ga mata in jinin ya ɗauke wankan nifasi wato wanda ta haihu jini ya ɗauke wankan wanda ya musulunta ko ta musulunta wankan wanda allah ya anshi rayuwarsa shi ne ya ce to shin waɗannan sufan wanka da aka ambata ina wankan juma'a ina wankan idi ina wankan wanda zai ihrami da aikin haji ko wankan wanda zai shiga haji maka? da dai duk wani wanka wanda yake sunna ce ko haji? to duk wani wanka wanda ake yin shi na ibada sufansa kenan ba bambanci an gane in dai ba wankan kwalisa za ka yi na sabulu da soso domin ka fitar da datti ka shafa mai kai yanga ba in dai na ibada ke, wankan nan na dole ne ko sunna ce ko mustahabi to wannan sifar ake so kai ninya kawai zai bambanta su in banda nan babu bambanci wallahu a'lam tambaya uku ya yi bari in gama tambayarsa ta biyu wanka ne na sunna na yi shi bisa wancan sifa an ce in mutum ya wankan tsarki zai iya sallah da waccan alola to in ne wankan juma'a zan iya sallah da alolar eh za ka iya matukan ba ka yi abin da ke bata alola matukan ba ka yi abin da ke bata alola ba shin in ne wankan janaba da niyan janaba amma ban bi waɗannan matakai ba ban yi alola ba zan iya sallah wasu malamai suka ce za ka iya saboda ne ƙaramin tsarki yana nutsewa a cikin babban tsarki ta halilin da suka yi kenan wasu suka ce sai a alola shin idan ne wankan sunna ko musahabi ban yi alola ba zai iya sallah da shi haka nan a'a sabida ne akwai wanda suke ganin wanka ma in sunna ce ba za ka yi sallah da alwalarta ba domin wannan wankan sunna ce ina fatan ana fahimta wancan sallar da za ka yi farilla ce akwai masu fahimta irin wannan cikin malamai amma in kayi wallahu a'lamu a bisa bayanan da malamai suka yi ba kai aibi ba kuma in sha Allahu aikin ka yayi wallahu a'lam taimama ina jin da sauran tambayar ka ko taimama ya taɓo nan da tambaya daya cewa kamar yadda aka ce a tsatsaita yatsu a alola haka ake tsatsefewa a taimama i domin ai a karan farko in ka lura wanda za ka shafi fuska da tafin hannunka kawai za ku gane haka ko ina da ina a karo na biyu bayan ka shafi bayan hannunka na dama zuwa gwiwa ka shafi ciki ka sake biyowa ka shafi nan ka dawo nan ka gane haka haka aka ke a yi allah ya dakar da mu na hmm. ka samu ka ɗauke shi dama sama zuwa ƙasa dama hagu sama zuwa ƙasa ya yi eh. ba kuma ƙarin bayani duk gabar da ka wanke ta taskaskas in baka sake wanke ta ba baka yi laifi ba yawwa in ka wanke kuma shi ma baka yi laifi ba ka kyauta domin ana ɗaukan da shi kamar ya gangamo ne kana bi kana wankewa har ƙasa Akasin sin kan daga ƙasa kana sama hmm. to mafi kyau ka wanke duka shi na'am to mutum ya gama wanka ya taba azzakarin shi a lolar taba ki ba wankan ba nan na shi kamar na tana to shi kuma yana cewa yana sanye wankan tsarki kuma yana son ya yi wankan kwalliya da sabulu da soso da wanne zai soma malamai sun ce mustahabi ne ka soma na sabulu da soso domin duk wani dattin da ke jikinka ka wanke yanzu za ka yi wankan tsarki cikin sauki abinda aka fi so kenan sannan kuma in ka soma na sabulu da soso ka tashi da sarki da alolarka idan kokai na ka soma na wankan tsarki ka zo kai na sabulu da soso k'a kaga ba ka da allura na wa alaikum assalam mana idan ina mota kuma zan je Lagos hmm. masawa manyan wuce da Najeriya kuma ana hmm. tafiya kuma ban da allura hmm. kuma ba tsaya ba a yi a cikin yaran ba da kuma wuce da su kuma ni a zan yi jama'a kan kasan motar kenan ko kan abin zama shi ba a komi ake taimama ba ka mu a masallacin nan ba inda za ka yi taimama a cikin masallacin nan ka koga iya karka kenan a masallacin daga tayi ne zai tari? ko sama kai gayi nan dai kana gani saboda haka ba inda za ka yi taimama a cikin masallacin nan haka nan abinda yake cewa kila wasu ba su ji ba ya shiga irin doguwar motar nan wanda mafi yawa ta iyamarai ne zai tafi kudu ga lokacin sallah ya yi kuma an bari har za ta fita ba za su tsaya ko ka ce su tsaya to zai yi taimama a kujeran ne ko a bangon ƙarfen mota to ba ɗaya ƙanin biyu la kujera wala karfin mota sai ka dawo abinda malamai suka ce wa mallam ya ji tuma an wala muka yammama fa arba'atul aqwali tufihi Ya salli wa yaqdi akma qala malik ba ruwa ba wajen taimama ga lokacin sallah ya yi sun kai wasa za ta fita to akwai bayanin malamai kamar haka wasu suka ce haka nan za ka yi sallah bidon wudu'in wa bigayar tayammum amma in ka sami ruwa ko wajen taimama sai ka biya malib ya ce a ba haka bari ka yi sallah ba maganan biya fatakullah mastaqat wasu malamin suka ce la yusalli wa la yaqdi ba za yi sallan ba ba zai biya ba ta faɗi kuma suka ce la yukallifu Allahu nafsan nawa kenan sai na hudu dama abu fahimta hudu ne wasu suka ce a'a ba zai salla ba sai lokacin da ya sami ruwa ko wajen taimama ina fatan an fahimta to a cikin hudun nan wallahu ta'ala a alamu wanda ya fi ka yi sallaka kuma ta yi abinda Allah ya ba ka iko ka yi layukan lifin lahu nafsan illa wuta na to a nan tun daga ruwa a mota ko kana da na gora yanzu ba ga ruwa nan ana saidawa a gora da laida ba kila ka ɗanyi yi guzurin ruwanka sai kai alolanka a motar ba sai ya tsaya ba sannan kuma ina zuwa ku tsaya ku ji ba maganar alola ba har amai ana yi a mota kuma wajibi ne kamar yadda muka san ka'ida na addini addini yusuf wa shari'atu sam'atu abu ne mai sauki in ana maganan addini dole ne sai ka fara da ruwa a ƙasa ba dole bane in ka ɗebe na kuskura bakinka kana iya alolanka baka zub da ruwa ba ka ɗibi daidai wanda za ka wanke gaban hannunka sai ya zube ƙasa in yawan kwalola da yi ba in ka haka fahimci za a aibanta musulunci in kai kaza kuma akwai wata hanyar da za ka kauce ma wannan sai ka kauce Allah sa an fahimce ni wannan ya ce alaƙa kuma to ni ne ba ya same ni da shayi ban samu ruwan zafi ba na iya cikin isha'in har zuwa asubahi a wani na tambaya janaba ce ta same shi da ishaki bai sami ruwan ɗimin da zai yi wankan tsarki ba kuma ba zai iya yi da ruwan sanyi ba don yana tsoron yana iya kamuwa da rashin lafiya ko wani ciwo da yake da shi bai bukatar ruwan sanyi zai haɓaka zai iya jinkirta isha'i har zuwa su subahi to tambaya a nan kafin na ansa janabar shi ya nemo ta ko ita ta neme shi akwai bambanci wajen malamai janabar da ka nemo ta ka san ba kai mata tattali ba to an hana ka tun farko haramun ne kana da matarka cikin dare ba ku da kalanzir ko nefa na da wuta ba ku da hita ba kuka na yanke-yanke ba ka da da ba komi ite ma ba shi a gidanka ba ka da rushe kuma ka san ba za ka iya wanka da ruwan sanyi ba sai ka je ka ga iyalinka to ka yi laifi tun usuli sai ka je ka nemo kalanzir in kana da risho ka get talagwani da kyau ko kuma ka nemo ice da akana da ɗan kalanzir ɗin da za ka yafa mashi tun da yanzu damina ne ba kowane ice ne za ka gwaggwa guda uku ko hudu ka cinna mashi a shana ya kama ba ma'ana kamar yadda ko mun yi ko za mu yi a wannan littafi kitabul al-ahzar yana cewa wala yahillu lahu an ya'tiya zawjatahu hatta ya al-alata to muna nan ta ko bai halatta mutum ya kusanci iyalansa sai ya yi tattalin duk abin da yake zai kau da ƙazanta ko kuma ya yi tsarki da ba ruwa ne kai ganganci ko ko imalin ruwan ne sai an ɗinɗuma ka je kai ganganci ka yi aham amma a'a an yi magariba ne bawan Allah ya ɗan jingina sai maki kila wajen wata ɗaya an rike shi a wajen aiki bai dawo gida ko da wikiyan ba sai ya tuna iyali ya ga kamar suna tare kuma har janaba ta same shi a kaga wannan janaba ne ta neme ba shi ya nemo janaba ba ko ba haka ba ne amma a an yi ba saboda ɗauki ka tafi gida ka ga iyali kuma ba yadda za a yi ka sami ruwan dumi ka san haka ka je ka gan su to ka yi laifi a hannu to muƙaddara mutum bisa lalura ne ya same shi shi wannan taimama zai yi kawai ya yi sallah kuma ba wani laifi ko aibi tare da shi shi ma wannan da ya yi haramu ba zai bari lokacin sallah ta fita ba sai dai ya ta iska gifari ya taimama ya sallah amma ya yi laifi Allah shi kiyaye wa alaikun salam na'am hmm. idan ya gane gabas zai fuskanci gabas ya yi ninya ya kabbara ya so sallah kuma ya sallan gwargwadon yadda hali Allah ya sauwake masa ko da mai mota ya nade yamma haka zai ci gaba da sallar shi kamar wanda ke sallah a jirgin sama ne ai bai zama ina aka hukunta ko <laughs> da bakai yi dindin ma dindin ne haka nan za ka yi sallaka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah shikenan abinda za ka iya kenan mu ma da muke duban gabas mun tabbata da za a tafi a kibiya za mu fuskanci za ta halbiki ka abin ai ne muke yi ga gabas nan ga gabas nan to amma ba dole bane yanda na sa hannuna in na tafi a haka kaga zai dunguri shikin nan to ba dole bane kai in ka ce ga gabas inda za a tafi da kai saiti zuwa ka'aba kila a samu kilomitas ma tsakaninku da ka'abai ta wuce ta nan ko ta nan kila an fahimce ni amma jihatul qibla mu muke fuskanta ba al-qibla ba akwai bambanci da wanda ya fuskanci jihatul qiblati da wanda ya fuskanci qibla in kana garin makka ne kaga zaka dubi ga inda hasumiya can yake ka fuskanta kai ma ba dole ne ka halbi ka abin bada za a halba ka amma kana cikin harami kan yanzu nan harami ne ga ka'aba ina kanka cewa haka ba sallah e eh, gashi nan ina saifi ne ko to da zan dan karkace haka sallah ta bata yi ba shi yasa take ganin mutane duka alhazai ko kuma wanda duke nan zai sallah rawun ake mata in kai sallan azhur anan la'asar ta kama ka a can sai ka wuraka in magariba ta kama ka a nan sai kawo haka in isha'i ta kama ka a nan sai kawo haka kuma ba ka jin wai ka canza wani abu ma gaba ɗaya in ba jin wannan taɗin da aka yi ba alhazi sun kan haka ina fatan an fahimta saboda haka ba matsala insha Allah na'am to fuka suna cewa a cire zobe domin ruwa ba kamar ƙura ba ne kura ba kamar ruwa ba ne lokacin da aka ce ka shafe hannunka da ƙura, inda zobe da wahala ya shiga ƙarƙashin zobe in ko wanke hannunka kake yi galiban bisa dabi'a ruwa zai shiga ƙarƙashin zoben da za mu ƙaddara zoben ma ruwa ba zai shiga ba ya zama wajibi ka cire ina fatan ana fahimta to amma tabbas yana da wahala don kayi wannan bugu kayi karkaba kana goge hannunka da kura ya shiga karkashin zobe da ka suka ce ka cire zobe shi ne daidai wallahu a'ala wa alaikum assalamu hmm. haka yake ai mun ce cuɗan ya dama na hmm. hmm. abinda na ce wajibi ne a wanke dukkan mabayyanin jiki amma ɓoyayyen jiki wanda duk ya tura hannun shi da sunan ya wanke ya yi bida'a ya yi saɓanin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo wankan tsarki ne ya kai shi tona halittar shi ba a sa ka ka tona halittar ka ka bude dan tsagin fitsarinka ka ce sai ka wanke ciki ba ko mace ka ce sai ta wanke cikin halittanta ko ka ce sai ka daga abin nan kofan duburanka ka wanke ciki wanda ya haka ya yi abin da yake ake ce ma shishigi da zarfaɗiya ba a tambaye shi ba ba a kuma neme shi haka ba amma duk wani kwarni wanda yake bayyananne mun maganan kaman kwarnin ido mun maganan wani lokaci akan samu kwarni a fuska ko a kasan hanci ko a ƙasan lebe ko kuma ƙasan ya sai ka ɗaga ka tabbatar da ka wanke da kyau ko wajen gwiwan hannunka cikin ko kuma ƙasan gwiwan ƙafarka kada duk kwalle ko kuma hannayenka yatsu musamman yatsun ƙafa wanda mafi yawa za ka ga akwai wanda su dama ɗabi'ansu ƙafan kowa za ka ga akwai lankwasashi fiye da wuya ka ga yatsun kafa yadda ka gana hannu kowa ya duba kafa yi eh da wahala ka ga yatsun kafa yadda na hannu suke miƙaƙƙu sak to sai ka bi ƙasan nan kaɗan bibiye su da ruwa duk bayyanannu ne sunan wajibi ne kuma a yi haka wallahu adam na'am alaikum salam na'am harin cibi shi ma wajibi ne bayyananne ne wani cibin shi na kogo wani kuma ba kogo wani ma haye tudu to ga mai kogon cibi wajibi ne ya sa ruwa da yatsa ya wanke kogon cibi namiji ne ko mace a wajen wankan sarki shi ne shine nake nufin duk wani bayyananne na jikin ɗan adam banda huji banda huji huji ba a ce ka shiga cikin huji ba ba a ce ki shiga cikin wani huji a jikinki ba wallahu alam na'am wa alaikum assalam mm mm

ana iya kama mutum ma ƙasar ya yi taimama yanzu mafi yawan gidajenmu ɗakin da za ka ga za a yi taimama yana da wahala ban ce babu ba amma yana da wahala sabida ne mafi ƙaranci a sami an mashi filasta ko siminti an ɗan shafa mashi tanki ko da ko in gina katiba ne to a irin waɗannan yanayi za ka ce ka fidda mara lafiya ne kwata-kwata daga wajen ka kai shi a wata mama da shi a ya dawo asibitocinmu akwai marasa lafiyan da ba zai yi wuce a lola ba sai taimama kuma ya za su yi su yi taimaman nan dole sai dai a samu su ƙasa su yi taimama ma'ana duk inda ka sami ƙasa wanda yake tsarkakakke kuma za a iya taimama a sa bisa yadda shari'a ta sufanta to sai ka tsaya nan ka yi taimama

ta karke a yau insha Allahu cewa take an ji wankan janaba ninya da wankan ɗaukewan jinin al'ada ko nifasi to wankan wanda ya shiga musulunci shi kuma ya niyyarsa take shi ma niyyarsa a zuci ne na ɗaukewan babban hadasi domin babban mutum baligi sai ya musulunta ko bai taba aure ba da wahala bai taba da ruwan halitta ba sai ya ɗauka hadasin nan babba yake ƙoƙarin kau da shi saboda yau ya shiga musulunci mace ce babba shekaranta ashirin ko ta ɗan gaza haka ko ma ta fi haka kaga bayan janaba har da maganan jinin al'ada duk ta yi saboda haka wannan wanka shine zai tsarkake ya ɗaukake wancan manyan hadasi da ke tare da ita insha Allah ta'ala wallahu to dutse ana taimama da shi ko a kansa amma in ya zan fuskar tsakani ba ka kawai ka ɗauko dutse ka ije a ɗaki ka rinka taimama a da shi ba akwai abin da wasu malamai suka yi sauki wallahu alam cewa majinyaci ne a ɗaki ɗakin an yi ginin dutse da dutse kawai ko tobalin ƙasa da tobalin ƙasa to wannan bisa lalura yana iya taimama da shi wallahu ala an kira sallah kuwa mana ga da mana da ji kan Allah ta kyautata rayuwarmu a mu da damuwarmu cututtukan da ke jikunan mu da namu da na ɗan kai mana maganin Allah ka wadata mu da halal barin da lakwalalan ka barin wani ka. إليك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين